ci gaba da kasancewa da algaita media Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake baku ku labarin ajiya abin da ya sa nake ɓoye musu, kin san mu da su ba jituwa muke yi ba tun da abba ya rasu. Gaba ɗaya sun ɗauki karan tsana sun ɗora mini, dalili kuwa shine saboda sun buƙaci in ba su su Maryam ne kuma na hana. Yanzu idan suka ji mahaifiyarmu ba ta da lafiya, kuma musamman ma ciwo ne irin na damuwa. Da ki sani cewa sai sun bi kwakwafi sun gano menene asalin musabbabin ciwon. Da zarar sun ji menene asalin ciwon, babu wani abu da za su yi mana na san dariya kawai za su yi mana ƙarshe kuma su ce mana Allah ya ƙara To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba.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 Ajabinta ta amsa masa da cewa e gaskiya ne maganar ka Ibrahim domin kuwa yanzu mutane ba sa raina abin faɗa. To yanzu yaya kake ganin za a yi kenan? Eto eh kamar yadda na faɗa ni zan ci gaba da jiyarta zan ajiye komai nawa in ci gaba da kula da ita. sai da kuma a hankali zan sa a ci gaba da ciki ta min wata wadda za ta zo ta rika taya ni ina biyan ta koma yaya ne eh hakika shi ma hakan ya yi allah ya bata lafiya ibrahim allah ya sa ka fara ne in ji hajiya binta miƙewa hajiya binta ta yi ta ce masa to ni zan wuce gida ibrahim insha allahu zan dawo in duba ta in ga yadda jikin nata ya kasance a inda ibrahim ya amsa mata da cewa shi shikenan hajiya na gode allah ya saka da alkhairi sai dai ki yi haƙuri ba zan samu damar kai ki ba saboda yadda jikin nata ya kasance Ko kafin Ibrahim ya rufe bakinsa, Hajiya Binta ta bashi amsa da ahaba ah, Ibrahim, in ba kai ba wannan uzurin ma har sai ka yi min shi? Babu komai wallahi ɗan albarka, kai yanzu ai baka ga ta fita ba. Ibrahim ya yi wani ɗan yaƙe inda ya amsa mata da cewa haka ne kam hajiya. Daga nan dai suka ƙarasa sallama hajiya Binta ta fice ta tafi. Juyawa Ibrahim ya yi ya ƙurawa hajiya sau da idanu. cikin damuwa kafin wani lokaci nan da nan idanun ibrahim sun kada sun yi jajir bayan kwana biyu da faruwar haka hajiya sauda tana kwance a ɗaki a kan gadonta haka kawai ta fara hawaye a daidai wannan lokacin ne ibrahim ya shigo ya turo ƙofar ɗakin ya tsaya a kanta a wannan lokacin ne ibrahim ya kula da cewa hawaye take fitarwa daga idanunta inda ibrahim ya yi sauri ya kalle ta ce mata Lafiyar umma Ya naga kina hawaye ko jikin naki ne ya motsa. Karasawa gabanta Ibrahim yayi ya je zauna cikin damuwa inda ya ci gaba da takura mata da tambaya. Cikin yanayin tsantsaman baki Hajiya Saude ta ci gaba da amsa masa inda ta ce masa Ibrahim tun ɗaji nake so na miƙe amma na kace miƙewa kai kuma kana can kicin kana dafa mana abin da za ci. ko motsawa ma na kace balantana in ce jan iya miƙewa na sani cewa ba za ka iya kasa kanka gida biyu ba domin kuwa ba aikinka ba ne ko kafin ta gama faɗin haka ibrahim ya sauri ya kama hannuwanta inda ya miƙar da ita zaune gyara mata fulo ya ci gaba da yi da inda za ta zauna har sai da ya tabbatar da cewa ta ji daɗin zaman sannan ya koma ya zauna daga kusa da ita Hajiya Saude ta ce Ibiyayin na gode Allah ya taka maka da alkhairi Ibrahim ya kada baki ya ce mata Umma na sha gaya miki cewa babu godiya tsakanin ni da ki fatan mu kawai shine ki sa mana albarka wannan shine abin da yake tsakanina da ki duk abin da zan yi miki abu ne wanda ya zama dole idan ban yi miki ba to wa zan yi wa shi Hajiya Saude ta ce haka ne Ibrahim babu damuwa amma ni har kullum abin da yake ƙara ɗaga min hankali shine matsalar yaran nan kullum gaba take yi ba ta baya gashi kai kuma ka aje komai naka na kasuwa ibrahim ya ce mata addu'a za ki ci gaba da yi musu umma kar ki damu har kullum inda muka yi musu addu'a allah zai shirya su maganar kasuwanci na kuma kar ki damu da maganar kasuwata ki bari kawai tunda kin gani ne ogan kaina babu wanda zai ce min dan me baka fito kasuwa ba kuma na tabbatar da cewa duk halin da ake ciki waɗannan yaran za su ci gaba da tafiyar min da kasuwanci na domin kuwa yara ne masu amana Ajiya Saude ta ƙura wa Ibrahim ido kamar wanda take so ta yi magana amma ta kasa. Sai zuwa can da ƙyar Hajiya Saude ta ce Allah ya ɗaga darajarka Ibrahim, Allah ya ɗaukaka ka ya sa ka fi haka daraja. su kuwa su Khadija tunda ka ce mu yi masu addu'a addu'ar za mu ci gaba da yi musu Allah ya shirya su Ibrahim ya amsa mata da amin summa amin bayan sati biyu kullum jikin Hajiya Saude sai ƙara komawa baya yake yi sakamakon ɓacin ran da take fama da shi na su Khadija har ta kai ta kawo yanzu Hajiya Saude banda karyewar da harshen ta tuni dama yayi yanzu Hajiya Saude ba ta iya ko magana domin kuwa har ma ta fara dalalar da yawu Duk da haka Ibrahim ne yake jiyarta sai hajiya binta da take zuwa take taimaka masa lokaci zuwa lokaci. Su kuwa sun Maryam da Khadija likafa ta ci gaba domin kuwa yanzu ko kwana a gida ma ba sa yi. Al'amura dai duk sun taru sun kuma dagulewa abin dai sai dai addu'a. A ranar wata litinin da marace, Ibrahim ya samu ya turo hajiya Saude a cikin keke ya fito da ita falo domin ta kallo. kasancewar ta daɗe ba ta fito falon ba sakamakon haka ibrahim ya lallabo da ita ya fito da ita domin ta kallo ko ta ɗan huta ibrahim yana zuwa ya ajiye ta a daidai inda ta saba zama a ja saude ta bi falon da kallo sannan ta yi murmushin takaici inda take cewa allah sarki rayuwa har na tuna sanda muke zama a nan muke musanya farin cikinmu amma yanzu gashi babu kowa kowa ka duba ka gani ga gurin da yake zama amma yanzu babu shi kalli yadda falon nan ya yi ƙura sakamakon ba a zama a cikinsa kuma ba a gyara shi wayo duniya ashe akwai irin wannan ranar da za ta zo mana kai kaico kalanta ibrahim ya yi cikin rarrashi inda ya ci gaba da ce mata hakuri zaki umma na gaya miki ki cire yaran nan daga cikin zuciyarki kwata-kwata ki fitar da su domin su ne suke dawo da ciwon ki ba kuma dama su ne suka haddasa shi ko kafin ibrahim ya gama rufe bakinsa sai ga maryam da khadija sun dawo sun banko kofa inda suka shigo gidan a guje kwata-kwata ba sa cikin hayyacinsu kowaccensu a make take ba sa cikin hankalinsu sun shiga ta rashin da'a ko mayafi ba su sa a jikinsu ba suna zuwa suka fada ƙasa suka kwanta suna ta surutai irin na mae. Ibrahim da Hajiya Saude suka ɗaga kai suka kalle su cikin tashin hankali. Kafin wani lokaci mai tsayi sai ga Hajiya Saude wuyanta ya karye kanta ya yi baya, idanuwanta da harshenta suka zazzago. Cikin kiɗima da ɗimauta Ibrahim ya kama ta yana ta jijjiga ta ya rasa inda zai saka kan shi. Idan Ibrahim ya yi hanyar waje sai ya dawo ya hanyar shiga ɗaki. Haka Ibrahim ya dinga fita yana dawowa yana kuma jijjiga Hajiya Saude yana ta kiran sunanta. yana faɗin umma umma umma Ibrahim ya ci gaba da kuka yana faɗin wayo Allah na shiga uku. Can daga bisani sai tunani ya dawo masa inda ya zaro wayar sai danna kiran dakta. isa na cikin wani hali na nagari ta Allah ban sana ina kika je ba. To jama'a, duka duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu mako na zuwa inda za mu ci gaba da kawo muku wannan labari.